tun daga gama zaben nan na farko wancan 2015-2019 dama irin wannan suka hada suka ce kan zo kano wata na uku da rabi wanzu kano ba ne sa ban zo ba naira goma duk najeriya wanda ce da kai na bin rabi ko kusan naira goma to karya yake kuma haka ko gwamnati zai bana cin bashin kowa saboda zauna lafiya ko ba wata hukuma da take nema na babu wani wani mutum da ne wa laifi sai dai yin wannan na siyasa ka ga ka da daraja rabi kwan yana da daraja hasada ta shiga kan ko tsoro ya shiga ta kama wani aka aika musu cewar gashi fa za mu tafi kuma mun ji an yi mitin a game house za a zo a farfasa motocin mutane ba mamaki a je wasu ciwo ba mamaki a kashe wasu wannan abin takaici ne na ƙarshe a ce ni yanzu rabi kwankwaso ba ni da yancin da zan shigo jihar kano ana zaɓe a matsayina na ɗan siyasa gwamnan da yake kai ko iyamuri ne ko biyar mai ce a demokradiyya ni ba zan zo gida ba rani ba ta rani zan ba ma zan yi mai matsala kuma wani suka ce za su yi rani za su yi rani su yi mana ni ba zan zo ba su yi wajen dare sai su yi abin su ba su tashi su kashe su amma haka suka zauna aka zo aka tafi tun ina kaduna nake cewa nake jin an fito da mutane dubu kaza an zube kaza dubu kaza na farko mun saurin da da muke tafiya da hmm. in ban da son zaman lafiya wallahi ina gaya maka yau na sa aka mun gwamnan kano sai dai fito min da najeriya a gwamnan kano zan sa aka mun shi wannan yaran wallahi za su yi su ɗauko shi inda shi su cinye kamar karas eh. za su cinye shi da bakin su za su cinye shi amma saboda dimokuraɗiyya ake so kuma so muke a zauna lafiya kullum yaran nan gasu nan gaya musu ke zauna lafiya ya yi duk abu yadda zai yi yau shekara takwas kuma mun gaya masa tun farko shekara hudu da ya faɗi zaɓe kada ya yarda ya ce zai ci gaba in ya ci gaba haɗari ne a gurin sai ya yi da na sani ina jin a jaridu ko rediyo za ku samu wannan yanzu wannan da na sani gashi saura ne abin ya lalace ba ma rabi kwankwasa ba kada ga ne da ke cewa da buhari ko ni dan adawa da zai kamata in zagi buhari in gaya masa maganganu na san zai iya bakina ina cewa habu na habu habu na habu ya dan giya ne wanda sha ta iya waka wanda in ka je kai gugulin ka ce ta ka sa ta ka sa habu na habu za ka ji wakar da sha ta iya wannan mutum mai buhari zai masa wannan zai da zage-zage kullum sabu to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke marasa amma ba ya ce magana ba babban magana shine ne wa'annan abin da muka faɗa tun jiya muka kai wa kwamishinan 'yan sanda muka tura takardunmu da inspector general da dgss da wane ne cewa daga mutanen nan ba guda biyu mun samu labari ku bincika in gaske ne ku tsayar in ba gaske bane ku bari amma ana kallo har akan hanya ana buga mutane waya haka aka bari sai da aka fitar da mutane yanzu an je an yi kashe-kashe har an kama ciyamomi na local government masu ci ba na ungo da na limin gado wa'annan mutane mutane ne wa'anda suke su suka ja rundunar aje a kashe mutane aka kama su da bindigogi amma yanzu ana nan da labari ana sa a sake su su tafi gida wannan shine babban matsalar najeriya babu hukunci in kai laifi babu a yaba maka in kai abin kirki duk ƙasar da ta samu kanta irin wannan ba za a zauna lafiya ba hmm. demokradiyyar nan muna santa amma kuma ya kamata ragowar waɗanda suke amfana kamar su da suke gwamnati yanzu asu kamata ragowar waɗanda suke amfana kamar su da suke gwamnati yanzu asu suke da amfana da gwamnati yau na ce kare ki sake fitowa daga gwamnati hausa wannan yaran ba su kare shi fito daga gwamnati hausa sai da ya fito da najeriya ame da airport su ma namu ne wannan najeriya ame da airport yawan mutanen da suka je allah kaɗai san mutanen da aka kashe allah kaɗai san mutanen da aka je shi allah kaɗai san dukiya da aka kona da saboda kamar babu doka da oda wa'anda ya kamata su hana su hana ba amma alhamdulillah daga baya an ce har sojoji sun je da 'yan sanda kafin mu su gurin an kwashe gawawwaki an kwashe marasa lafiya an motocin ma ni ban za su ba wannan aka kona saboda haka wannan tsari da yake a jihar kano alhamdulillah ya zo kashi muna fata mutane su tsaya su jajirce kamar a ko'ina a najeriya su tabbatar da shugabannin nan sun share su kamar wannan da suke dama sun gama su za su tafi shekara takwas ta kare kar a yadda yauran shi yauran nan kuma ka san kowa ya sani su ne ma annabi gwamna da ke dole masu da aka kama su barayin ƙuri'a da 'yan sanda da kuma inda kasan nan da ma kunya inda kasan nan da daraja da masu mutunci a shugabanni wa'annan mutanen ma da na kai da wa'annan da za a sa in ana maganar jama'a ba su fito a da yawa daga cikinsu na tabbata a kasar da ake da daraja su ma an ci da mukami zo ka karɓa ba su karɓa su ma kuma ba za su ma su je su ce suna so ba amma a najeriya komai sai a tafi ajiye dai yanzu muna da labari wannan abinci na corona da kudade da aka tara tun na tuni da wannan tsofaffin kudade da suna fitowa da su abinda muke gaya magoya baya mu ba a kano ba duk a najeriya su zura ido gwamnatin tarayya ta hana kudade da ta gaya mana saboda 'yan siyasa to shi shikenan mu dai mu samu muna nan muna kokarin abin da muke da shi za mu iya canja ko mu transfer yan uwa da abokan arziki da aka je aka yi fundraising abin da za mu iya bayarwa na aiki na a dauki mota a je guri kaza a dauki kayan zabe a yi kaza za mu yi mun yarda da wannan tsari ta bangaren zabe ba ta bangaren talaka ba talaka dama ya ji jiki hmm. ya karbi ya ji kidan janar ba kaɗan ba a sama hmm. saboda haka wannan tsari yanzu da aka fito da shi wanda ke na zaɓe mun ba da umarni wannan ra'ayi ne na jama'iyyar duk najeriya inda aka ga duk wani mutum ya fito da wani kuɗi ko irin wannan abinci na al'umma na corona da aka yi ribagin duk an kai su muna da hotuna an kai su ana zuwa a kamfani an ba mutane kwangila suna yagi ta baya inda aka ba tun corona ba da kuma sauran abubuwa na kasashen waje da aka na turawa wanda ake cewa yanzu su tashi transfer sun duk sun tara za su mu da muke cewa buhari ya ce wannan abu zaɓe ba saboda haka duk wanda ya ya fito da wani kuɗi kana da bukata ne wannan kuɗi ka iya zuba sa aljihunka domin da ba kuɗin sata ne kuɗin al'umma ne mutane ne marasa san jama'a marasa daraja suka shekara hudu wasu hudu wasu takwas a gidajen gwamnati suna sata kuɗi yanzu gashi yanzu ga shi an zo Allah ya taimake mu karshen su ya zo ga yunwa ga rashin tsaro ga rashin ilimi yau ba wanda ke maganar ilimi hanyoyi kowane irin direba ne ni zan iya gaya masa hanyoyin Najeriya na fi shi sanin su ba wanda zai gaya mun hanyar Najeriya ta rufe ba wata makaranta da na je zaka kirga ɗaya biyu wacce baka ga bulo ɗaya lalace ko rufi ya tashi a wata ko waɗansu abubuwa ba duk wannan abubuwa mun gani kuma duka wannan na tabbatar maka laifin shugabanni ne amma su ma masu zaɓe ga ranar su tazo in ka ce shugaban ba shi ke kawo bacin eh, abubuwa to ga shi zaɓe ya zo ga su an ɗora a faifai wannan rubabbun shugabannin yan takara da suke a cikin wannan ne. ba na yin magana na yan awali ina yin magana ne ma akan wannan jam'iyyu guda biyu na pdp da apc ni na san su mun fara siyasa duk da baki ɗaya da su yayin da muka fara wannan siyasa ko shekaru na bai kai ba wannan yana sanata wannan yana elda a cikin jama'iya haka muka zo yana daga speaker house of yanzu shekara talatin kenan muka tafi muka je zaɓe na shi dan takarar pdp a yau shekara talatin amma har yanzu takara yake yi mu ma ga shekarun mu suna ta ku da kuke bayan mu ma kuna gani ya kamata ku ture mu ba ku guri amma su suna nan su suke har abada su ne yan takara har abada su ne za a zo a zaɓa kuma babu wani wato wani tsari wani fahimta ma na mulkin yadda ake banda sarauta da isa da sauransu duk wa'annan abubuwa ne wa'anda suke sanannu a halin yanzu kowa zai ce kwaliti? mene ne quality rabi kwankwaso kowa ya san inda za ka faɗi gaskiya rabi kwankwaso ba za ka haɗa su da wannan mutanen ba na harkar ƙwarin jiki da allah ya bayar muna fatan Allah ya kara mana su ma Allah ya ba su lafiya da sauran abubuwa waɗanda suke na harkar ilimi harkar aikace-aikace harkar tsare-tsare harkar kishi na al'umma musamman mutanen nan na arewa waɗanda suke ake cutarsu a arewa ake cutarsu ma mafi yawa kuma 'yan arewa a kudu waɗannan mutane su ne manya-manyan abin tausayi a ƙasar nan ba a sassauta musu ƙabilanci kiyayyen da su tashi shafe su a can ba za a baka certificate a gida ba wasu gurin ma inda za ka rufe mutane ba za a baka ba da abubuwa ga sanan iri iri muna a gwamnoni a can su kula da yawa daga cikin kusurwa sai mutum ya fito ya ce shi na nema yanzu kamar wanda yake na na APC me malam Jafar bai faɗa ba malam Jafar kamar kamar wato ya san wannan abin zai zo amma sai ka ji wani malami ya tafi ya ce ya yi muzulun muzulun saboda haka ya goyi bayan muzulun muzulun za a yi kaza ina ina musulun ne yake waye musulun din a ina su mu za ku zo ku tambaya waye musulun waye ba musulun ba a cikin wannan amma duk mai hankali ran da ma ya saurara ai gashi nan sun fito ina kar ina kokarin ya nuna musulmin ne saboda ba musulmin bane na kwarai ai gashi nan kowa ne tun da duk karatu dan kankanan karatu wanda dukkaninmu nan mun iya za mu tashi mai maka mu karanta maka ta da sura mai maka eh, sallah kowa ya kama hanyar sai saboda haka dukkanin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata mutane su hattara saboda kuma karshen lalacewa ma da sun ce rabi kwankwaso me yake yi zai bawa obi aka yi ta haya haya haya haya sai aka zo aka ce a aka yi hira saboda ba na son zagi abokan mu saboda duka ya kamata magana da juna mai magana wacce ma magana na magana yanzu bola bai kula da lafiyarsa yi kaza yi kaza fati din ba kyau amma in ba dan haka ba ma ai za a ce mutumin kirki nan za ka dauka ai kon ka sai abubuwa bola ai ai bizi ai kaza da mafi lalacewa yanzu kuma suna nan suna ta yada jiri abin nan cewa ai na bawa na bawa PDP PDP kwandon shara bola da na bata ba ta da wani amfani kuma za ta taɓa yi wata daga amfani ba wani ba sai ce wai arewa ai mu ne yan arewa shi da ake matan bayar daga wace ƙasa ya zo suna fa kotu a tabbatar ma daga najeriya ba ma kudu ko arewa ko gabas ko yamma ba sai kuma a a ce arewa ni za a gaya wa arewa a cikin wannan tsarin ni ka taɓa ganin na sa wando tire kwata na tafi na dansin ina rawa ka ci taɓa jina na fito ka taɓa jina an kashe ga gidan da zaka ka je ka tarar da yayan wanda na auro daga daga kasashen kudin ko ka ga irin ɗabi'a ta ta ta su ce duk wannan abu akwai ranar na sakwat wani sun zato suke kwankwasa bai taba sakwat ba bai taba fita ba daga kawai gani suke yanzu na fito daga kawai mu ko daga riga saboda na sa babban riga ai rike mu ne da mutuncin mu da darajarmu shi sa muke ta kokarin mu yadda ike yadda ake ganin darajar mu in an ga wani ya je kudu da irin kayan ba za a je a ce da shi wannan ko shashasha bane ko a gaya masa wata magana kullum muna kare abubuwan mu kuma mutane da su karɓi yan kuɗi kuɗi ba abin mamaki yanzu shugabanni wanda muke girmamawa musamman malamai Allah ya malamai albarka masu yawa zaɓi cancanta wannan su ne malamai sai mu girmama su mana gaya maka mu a inda muke saboda yawanci mutane ba harkar mu kake ba za ka gane ba waɗansu gani suke yi in kana ɗan kasuwa kana da kuɗi ka shiga harkar mu kafi ƙarfin cin mutunci baka fi ba ko kana da sarauta kowane irin rawani da kai ka shigo harkar mu ka ce za ka mana cikas za mu yi shirya ma shi mutunci haka malami ka zo ka ce za ka shigo cikin harkar mu kai kana aiki ana girmama ka kana samu ana zaga masallaci ne a tabbata samu taimako wata kila na kake samu kwana biyan albashi ni yanzu ba mai biya na albashi kuma ina ganin da rawar da zan taka in gyara kasar nan amma kai ka tafi kana nuna wani bayan an san ba gaskiya bane abin da kake faɗa mutum na fitsari a wando kana wai cewa wai wai kai wannan shine musulun mu wanda na nan din wanda yake faɗa yana cewa are wannan duk ba su saboda shi ga kabilarsa mutane sun bashi amsa ga ga babu ga nakin giba ga wane ne Ibrahim Imam tun lokacin da aka dauki arewa arewa ta ne tana son Kano duk wannan abubuwa ne waɗanda suke mutum ya karɓi kuɗi wai za a yi masa university wai za a yi masa kaza wannan abubuwa na Allah ne mu yanzu mun ne muke zama mu zama malaman mai tawakkali mun fito da tsari cikin abin da muna nema gun Allah saboda haka mu abin da muka sani shine Allah cikin ikonsa ya yi endozin ɗin NNPP ya yi endozin din Rabi Kwankwaso ya yi endozin din 'yan takarar NNPP talakawa sun karba talakawa suna yi kuma na sani duk wani wanda ya fito ya ce ya yi endozin din wani duk ba shi ne mana irin wannan wani ma yana can irin tsofaffin shugabanni ka ce ka endozin a ta ina wannan yara ma sun san wani shugaban shugaban kasa duk rabi kwakwata suka sani shi ya ba su abinci suka ci su ba su uniform suka sa shi ya kai su kasashen duniya shi suke ganin in yanzu samu yanzu su ma za su samu wa'annan shine ake ake to your excellency a idan Allah ya kai mu ranar asabar za a riga a shiga rumfunan zaɓe a matsayinka na ɗan takarar shugaban kasa ƙarƙashin wannan jam'iyya ta NNPP akwai buƙatar takara da kuma ƙara jaddadawa al'umma irin watakila manufofin da ka sa a gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya baka nasara duba ga irin matsalolin da suke addabar ƙasar nan kuma an riga an daɗe ana ta rika na 'yan siyasa daban-daban ba a samu cin magaci ba duk da dai cewa ragowar jam'iyyun siyasar manya-manya suna kalanka a matsayin ɗan auta musamman ma an san kana cikin mutanen da watakila a da suka yi ƙaurin suna wajen sukar ƙananan jam'iyyu. to ai wannan wannan jama'iyya muna ganin allah ne kawo ta bisa ga tsari bisa ga tausayi bisa ga allah ga halin da al'umma suke ciki a najeriya shi yasa ta fito ce wannan karbuwa kuma kamar da kai magana da farko na abubuwan da za mu da nnpp mai alamar kwando mai kayan marmari a ciki a taswira ta najeriya tun da muka shiga cikin jama'iyyar nan muka zauna muka yi tsari muka ɗauki kowane ɓangare na rayuwa al'umma muka fito da kundi shafi 152 wanda duk inda muka je mun raba sarakuna mun raba manyan mutane mun raba 'yan siyasa kuma ma yana nan a cikin yanar gizo na jama'iyyar mu ta nnpp wanda yake da sha'awa zai iya <clears throat> sauko da shi ya karanta ko kuma ya sa yara wa'anda suka iya shiga yanar gizo su ɗauko su bashi karanta wannan hira ta awa biyu ce babu lokacin za ka magana shafi ɗari da hamsin da biyu amma akwai abubuwa muhimma guda uku wanda ya kamata mutane su san su na farko harkar tsaro wannan harkar tsaro yana da matukar muhimmanci kuma mun zauna mun yi aiki a matsayina na tsohon ah, ministan tsaro da mai ba shugaban ƙasa shawara a kan ƙasashe na afirka wa'anda suke cikin fitinu a wancan lokaci kuma a matsayina na chief security officer wanda ne shekara takwas ɗana a jihar kano a matsayin gwamna da kuma abubuwa da yawa da na karanta na harkar rayuwa wannan mun zauna da sauran masana mun fito da tsari na farko sojojin najeriya sun yi kaɗan yawa da suke yanzu zamanin kasa tsoro daga dubu ɗari uku da ɗoriya muna son mu kai su kusan miliyan ɗaya haka jami'an 'yan sanda su ma daga dubu ɗari uku da ɗoriya zamanin kasa uku mai su shi ma kusan miliyan ɗaya za mu ƙara yawan civil defense za mu ƙara yawan yan sss kuma za mu haɗa kan ƙasa yadda yake mutane za su rinka zuwa suna ba mu labari da bayanai na sirru wanda zai taimaka mana wajen harkar tsaro bayan wannan za mu sama musu kayan aiki za mu kuma koyar da su irin aiki na zamani wanda ya shafe kuma za mu yi musu abubuwa na kula da kansu kamar inda muka yi musu muna gidajensu a gyara kamar inda muka yi uh, rehabilitation za mu yi tsare-tsare wanda yake za a kula da su a kula da iyalinsu kuma duk wani abu da ya samu mutum wanda yake mai daɗi da mara daɗi za a kula da shi duk wani abubuwa ne waɗanda suke muhimmai wanda jami'an tsaro a najeriya suke da bukata kuma komai za mu tsaya mu shi ne bisa ga tsari bisa ga cancanta domin a sami sakamako mai kyau bayan wannan da maganar jami'an tsaro an tsaro abinci ma harkar tsaro ne mutane za fara da yunwa tsaro ba zai inganci haka aikin yi in babu aikin yi matasa suna zaune shi ma matsala ne idan harkar ilimi ta lalace shi ma matsala ne haka harka hanyoyi haka harkar ƙwayoyi shigo da su da shansu da sauransu duk wannan abubuwa za mu zo mai aiki da su wanda ke za mu inganta tsaro zai taimaka mu inganta tsaro bayan wannan harkar ilimi harkar ilimin nan ko ya san shi ne tambarinmu inda kai magana ilimi musamman a nan Kano ko Arewa yanzu da ma Najeriya gaba ɗaya a nan muka shiga tuta. Harkar ai ilimin firamare mun duba shi yanzu muna da yara kimanin miliyan ashirin waɗanda ba sa zuwa karatu. A cikin wannan shekaru guda hudu za mu azuzuwa akalla dubu ɗari biyar a ƙasar nan mafiya yawansu a nan arewa za mu ɗauki malamai mu inganta a kayan aiki da sauransu yadda ike yaran mu gaba ɗaya za mu kwashe su su shiga cikin firamare domin a yi aiki a koya musu karatu bayan wannan secondary school ɗinmu za mu yi ayyuka muna da federal government secondary schools ko unity schools wanda suke gasu nan yanzu sun fi ƙarfin talaka dole sai mun duba ni na san duk yawancin wannan kudaden ma da ake bayarwa duka tafiya suke suna shiga a junan waɗansu ita ma za mu gyara ta a hakan sakandare kuma idan ka gama sakandare za ka jami'a duk kudin fom irin su na wayanka irin su neko irin su jam duka za a ba da su kyauta babu yaro dan talaka da zai ce za a ce ka kuɗi babu ya ce babu su da wannan dalilin kasa zuwa makaranta wannan mun ga illarsa a jihar kano kuma abu ne mai sauƙi ka hana dawa ba kuɗin kirki ake yi sama wa gwamnatin tarayya ba yawanci suna samu ma su suke kwashe su. saboda haka wannan tsari ne wanda yake na musamman wanda yake za mu tabbatar da cewa yaran mu sun tafi jami'o'i jami'o'in gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi private university a gida da kuma wanda za mu ci gaba da yara kai yara kasashen eh, waje kuma burinmu shine a cikin wannan guda hudun shekaru hudun za mu inganta private university din masu zaman kansu mu inganta namu ya kasance muna tafiya da na farko mu kai su da yawa kamun ka ankara mun inganta jami'o'inmu an kai su matsayin da za su yi gogayya da kowace jami'a a duniya na yadda yake nan gaba ma shekarunmu kafin mu bar gwamnatin allah ya sa muka samu dogon lokaci to buri ma muke daga ƙasar wajen a rinka zuwa gurin mu ana yin karatu kamar inda muka gani tun da lokacin muna makaranta za ka ga yara daga kasashen afirka sun shigo mana nan suna karatu in ka ji waɗansu guraren ma za a ga 'ya'yan ko wasu suna aiki a nan ko kuma su ma su indiya ne har yaro don ma suna zuwa suna karatu a nan wannan shine target mu. kuma irin wannan hana fitar kuɗi kuɗaɗen da ake kashewa na waje kasa yana shafar darajar naira to haka za mu yi a ɓangaren lafiya mu tabbatar da mun inganta asibitocinmu na gwamnati waɗanda suke na private mun inganta su wajen malaman asibitin wajen kayan aiki da sauransu wannan harkar ilimi ina da matukar mahimmanci bayan wannan abu na uku shine tsarin da muka yi anan na crc mun ɗauki shi mun kai shi na ƙasa yanzu crc a kowace ward muna da wad dubu kowace ward za mu yi mata wannan kamar yadda muka yi anan da sarki a nan kaga mai unguwa kenan wani gurin kuma suna cewa da shi lawani ko waɗansu sunaye, duk da shi ne labul ɗin wannan eh, ward sannan akwai a local a local government wannan kwamiti sannan akwai state sannan akwai a ƙasa na local na ward ɗin nan mutum goma sha ɗaya ne kowanne ma hawa hawa ɗin mutum goma sha ɗaya ne saboda haka da shi dagaci da shi lawani eh, da shi eh, liman hmm. ina ciki yawanci a nan tare tara ma muna bashi ma'aji saboda kaga liban dai ba a ce ya ci kuɗi ba sannan akwai muta akwai wakilin mata akwai wakilin mutum mutane masu bukata ta musamman akwai wakili na pta eh, eh, parent teachers association akwai wakili na matasa da sauransu su goma sha daya wannan sha ɗayan gwamnatin tarayya ce za ta rinka basu kuɗi lokaci lokaci mu za mu fandin saboda haka muka yi fandin muka ba su kuɗi su kuma su za su je su irin wannan ayyuka ayyuka irin na gyara makarantu mun ga su duk su rubuce duk inda ka je an gyara kaga sannan na ban Kano ina tabbata babu wata firamare da ta ya tashi ko ɗaginin ya ruguje ba gyara shi ba babu wannan to burin ma shine mu bar gwamnati babu wata makaranta da ba ta da isassun azuzuwa ko kuma azuzuwa su lalace su za su yi irin rijiya ta lalace ko burtsatse ne ko tuka-tuka ne a je a gyara ta wannan su za su gyara irin su asibitoci irin clinic din nan da sauransu wannan yake ba wannan su za su yi auren zawarawa a garuruwansu wannan su ne za su ba mata jari da sauran abubuwa wanda yake tsari ne detail ne shafuna ne da yawa wanda muka yi da tabbatar da cewar mutane a ƙasa sun samu daraja local government da state dama state duk sun sace kudin gwamnati eh, kudin local government sun kwashe sun hana su komai don local government din da kaje yanzu ba abin da suke da buga poster da bana ga sunan gwanin tausayi gwanin ban haushi mutane suka shiga ramin mu duk sun yi sun tun sun tun kenan sun je sun buga wutar suna dariya a kan titi an ba bana can an sa wane ne can duk kudin local government ne duk barayi ne kawai ina kudin ruwa ne kudin asibiti ne kudin haihuwa asibiti ne kudin bada mata jari kyauta da sauransu diyansu ake ta wannan abubuwa wannan shine babban abu to kafin mu duba mun shiga mun ga local government sun fele amma su da suka ga musu su sai haka suke saboda haka burin mu shine mu duba mu gaya za a yi local gama su samu su ba tare da an rika ɓace musu ba yadda za a je a yi aiki jama'a su amfana wannan shine abin da muke sa rai za saboda haka crc in wanda muka yi ana kano mun inganta ta da zama mai da ta cprc community participation and orientation committees kamar yadda muka samu su to a daidai wannan gabar duba yana yin kasar najeriya ƙasa ce mai tarin addinai daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban a baya tsohon shugaban ƙasa ya kuma gaban ya samar da jami'a ta nysc domin samar da haɗin kan matasan najeriya yarabawa da kuma Ibo da hausawa wani yunkuri ne dan takara yake da shi idan allah ya ba shi nasara akan samar da haɗin kan ƙasa ana sauƙi ne ai haɗin kan ƙasa Sannan muke kone shi Kano nan babu wani bambance bambance da amma duk da wannan akwai bambance bambance ainihin mun hada kai babu wani da ko wani yamur ko kirista ko musulmi da yake complain duk kowa an ba shi damarsa musulmi wanda muke da su anan an kawo tsare-tsare kusan dukkanin masallatan juma'a da suke garin nan babu wanda ba ba kuɗi an tafi an je an gyara shi ba babu guri da ake wanda zaka je irin makabartu da sauransu na al'umma ba wanda ba mu je mun inganta musu ba haka masallatai na hamsa ce. ni kaina na gina da yawa na masallatan juma'a na gina da yawa a ƙasar nan amma magana ce ta wannan addini ne ba za ka je ka ce ka kai kaza ba kamar ka ci abinci ne kai naka ne ka ce ni kana cewa mutane kai duk wannan abubuwa waɗanda suke babban abin da za mu yi fito da wannan ayyuka idan mutane sun samu harka kana yi wani mamanta zai shi wancan kirista ne ko shi musulmi ne kowa addinin sa zai tafi ke za a samu haɗin kai gobe kana da hope za ka ɗauki yaranka ka tafi da su za a tafi da su london gobe kana da hope ka ya dawo zai je samu aiki ne gobe kana da hope za a kira ka matarka a bata jari gobe kana da tunanin in an zo an yi kaza za ka samu kaza kowa yana harka an kyale ka ka tafi gona an kyale ka kana kiwo an kyale ka kana sana'o'i 'ya'yanka suna abubuwa ai inda ake arziki ba a tsiya hmm. ai duk wannan abin da kake gani na faruwa mutane ne shugabanni ne sun bar sun kau da kai kowa ya tafi je abin da yake kare kashe kare kamar yanzu gashi an tafi tun jiya muke cewa a tare a tare a tare za ba a tare mu hmm. su suna son za su iya hana ni shigowa Kano haka za ka iya hana ni Kano shigowa Kano ba to amma magana shine inda an ɗauki an ɗauki mataki tun jiya da muke tafi ga shi ba mun ji da da za zaka zauna a gama hawa zaka zauna da mutum goma ba za ka kace ba dan kwankwasi a zuciya ya ba zai taba yiwa ba duk abin da zaka je ka faɗa dole za su fito su su gaya mana saboda haka haɗin kan Najeriya ina gaya maka kana buƙatar adalci in kai musulmi adalci kai kirista adalci kai wani addini ma adalci ka ba su dama kowa ba zama nemi arziki kuma ka nuna musu hanya kuma ka taimaka musu su je samu